is to revoke and annul a law or an act of parliament shi ne a soke ko a rusa wata doka ko wani hukunci na majalisa kun gane saboda haka ijtihadin shi mabna'i ne ijtihadin lauyan gwamnati mabna'i ne cewa wannan shi ne ma'anar repeal na farko bukaddima ta farko abin da ya sa mu kawo shi a ƙarƙashin dokar 2015 ba shi ne mukaddima ta farko ta 2017 ta yi repealing waccan mukaddima ta farko mukaddima ta biyu ma'anar shi ne ruguzawa to repeal is to revoke and annul sai ka iya turanci ko ba zai ka iya ba Eh, kotunan man gabaki ɗayansu gabaki ɗaya wasa ne ba wasa ba sanin lugan turanci ne saboda dokar ta turawa ce kuna ji na is to repeal to repeal is to revoke or annul a law or an act of parliament kun ji shi abin da ya ce and this means to kuma in wannan shine ma'anar repeal a wurin shi shi a wurin shi in wannan shine ma'anar repeal to abin da yake nufi kenan repeal abin da yake nufi shine erasing completely from the law books shine shafewa ga baki ɗaya mutlakan daga littafan dokokin jihar kaduna wato waccan dokar yanzu ga baki ɗayanta an yi mai an goge ta an share ta da albarkacin wa albarkawa albarkacin wannan doka ta 2017 sai mu fahimta in wancan shine tarifin refill to abin da yake wannan ke nufi kenan shine me shine yanzu a do a littafan dokokin jihar Kaduna ga baki daya babu wancan doka ta 1991 wadda da ita ya kamata mu kawo wannan muke kara din kuna ji na And this means erasing completely, completely. And this means erasing completely from the law books that particular law. Wannan abin da yake nufi shine wannan dokar da kanta ga baki ɗaya yanzu an goge ta daga me daga littafan shari'a Kaduna. It will not have a legal right kenan wannan dokar ba za ta iya samun wani haƙƙi na shari'a ba or it will not be lawful to charge a person ko kuma ba zai zama halattacce shar'antacce ba a tuhumci wani mutum or a defendant ko wani mai kara kanshi under the penal code cap 110 of 1991 in 2017 a 2017 ba zai zama halal ba yanzu a dokar su fa shi sa nace ku dinga kasantawa ku dinga ba zai zama halal ba yanzu a 2017 a kawo wani mutum ƙara a ƙarƙashin waccan doka ta 1991 wato kenan shi a wurin shi abin da ya fahimci repeal in za yi magana ne a shar'ance mu abin da ya fahimci repeal shine naskh gogewa cewa 2017 ta zama nasiha 1991 ta zama mai mansuha wato to repeal a wurin shi is to cancel to rescind to me withdraw to withhold kun lura to abrogate to overrule to overrun in ci gaba etc etc ka samu an saka wurin shi yanzu <laughs> amma alkali bai karba ba fa ina su ko fahimta ko fahimci kwakwalwar shi tukuna shiwa lauyan gwamnati akan wannan ne aka yi aka yi gaddama alkali bai karɓa sai suna cewa ba a kama shi da laifi ba a kama shi kwata kwata laifin ba a yi magana kan shi ba ba a kan laifi ake magana ba yanzu kiki kaka ne kan ingancin dokar da ita aka kawo su kara ta na za ka mace tsakanin discharge da acquittal za mu zo kansu kun gane abin da nake nufi mhm. this position wannan matsayar cewa to repeal is to abrogate allura? lura cewa yin haka abinda ake nufi da goge doka shine nasku duk da yake nasku a wurin mu fit darura ba dole ne ya zama goge nasi ba sai dai goge hukunci da na ce muku za mu yi makaranta da addini da shari'o'inmu mu sannan akwai malamai a cikin addinin musulunci waɗanda suke suna da haƙƙi akan rayuwarsu aka ce babu nasu kuma a cikin alkur'ani a sasan wannan bahasi ne a cikin ulumul qur'an can za ka je ka bincike shi a ulumul qur'an ina muka ishara ne kawai akwai malaman da suke cewa ba na ce ba kuma dole ra'ayina ne wannan ba ra'ayoyi akwai malaman da suke cewa ba nasko a alkur'ani saboda duk shi hukunci in lokacin in irin yanayin shi ya zo to yana shi ma hukuncin na dawowa in lokaci in yanayin goge shi ya zo kullum an lura sai ya zama shi ma ya gogu saboda haka kamar nasu wata amaliya ce wajen take mustamirra shi ma malamai ya kamata su shiga cikin wannan su yi mana bincike a kai shi anan yadda ya fahimci nasu ga gabaki ko da yake duk da haka din ba yana nufin ba ma tsammanin cewa abin da yake nufi shi ne wai yanzu in ka je ka duba dokokin jihar Kaduna ba za ka ga wannan doka ba nasku da wannan ma'ana yake nufi da ma'anar da ma'anar tsaye da fi'iliya din dokar cewa yanzu da ita da ba ita duk ne haka shi ya fahimta shi yasa ya zama da eh, dubu biyu da goma sha biyar aka yi laifin to amma babu amma ita waccan dokar wannan ta maye gurbinta saboda haka wannan tana matsayin waccan ko ba lura ba saboda haka wannan ita ce waccan natija ta ƙarshe kun wannan ta 2017 din ita ce waje wacin ta 1991 this position wannan matsayar Learned Council argued kamar yadda shi masani lauyan gwamnati ya ce wato ina nakalto muku alkali ne yanzu is further reinforced by section 400 of the penal code law 2017 ya sabu ƙarin ƙarfafuwa daga sashi na 400 daga ita wannan dokar ta jiha kaduna ta 2017 ya ce ita kanta dokar da na dogara a kanta din ita ta tabbatar da wannan ma'anar da tarifin da kuma implication ɗin tarifi da na yi yanzu kuma za ka fara tambaya ka ce to me yasa ba a karba ba kila <laughs> Shi ne amfanin wannan zaman ɗaya daga cikin amfanoni yanzu hukuncin yana namu ne ba na IML ba ne na kowa da kowa ne kun gane abin da nake nufi ba wanda ya saya namu tattauna shi babu shi Allah bai halicci wanda zai iya namu ba zuwa yanzu the only cases that are to be maintained under this law Kesa-kesan kawai da za a iya ci gaba da ɗabbaka waccan dokar ta da a kansu in ji shi lauyan gwamnati kyasa-kyasan kawai da za a iya ci gaba da yin amfani da waccan dokar ta da ya zama tana tasiri a kansu har yanzu a cases pending before 2017 su ne kyasa-kyasan da dama tuntuni kafin 2017 an riga an kai su kotu ana yin su ana shari'a su ya kara gada kai ya fahimta kenan sosai dokar abinda ta ce dokar 2017 abinda ta ce na goge dokar 1991 a sababbin kisa-kisai wanda shi a ra'ayin shi wannan kes na cikin sababbin kisa-kisai so amma dukkan kisa-kisan da aka riga aka shigar da su kotu kafin 2017 wato kafin a yi sabuwar doka su a ci gaba da su akan asasin wancan dokar to nan kuma shi ma cikin addinin musulunci ya gani idan aka yi nasko malaman addini idan da akwai wani hukunci wanda shari'a ta kawo cewa duk wanda ya aikata kaza a kamo shi za a yi mashi hukuncin kaza to sai wani ya yi sai ya gudu ana neman shi za a kamo shi daga baya sai wani hukunci ya sauko akan cewa yanzu wancan abin an yi afuwa kan shi ba laifi ba ne za a ci gaba da shi kuma na ansa malaman musulunci mu jijjiga su ne ko girgiza su mu daina jijjiga su ko mu ringa girgiza su an lura kun gane kwatantawan bukarorin da nake yi su ga baki ɗaya ba su implications wani dokokin turawa din ba kila kana iya fita masa da mafita ka ce to in abin da yake obtaining kenan anan kuma bayan da ka iya ta babin darura kaga duk ai ba su san wayan hukuncen hukuncen ba ko sun san su jiya justice kurada a zalimi ne dan drama <laughs> yau kuma me adili justice shine ma adalci justice amma ya aka yi aka kawo ya zuwa ganin ba su sani ba yanzu waɗannan wayannan hukunce waɗannan um, charges ɗin ga baki ɗayansa ana iya sake tattaro sosai yanzu sai a ce an da 2015 ko ba zai yiwu ba zai yiwu ko ba zai yiwu ba da dan ayamen bai fahimta ba ba dai an ce 2017 ne matsala ba to aka kai shi 2015 fa ko 1991 zai yiwu zai yiwu ko ba zai yiwu ba sai a sake musu shekara uku ko shekara hudu ya damu gwamnati in bayan shekara hudu kuma an sake zuwa an ce ba laifi ya damu gwamnati ba su gane wannan ba fa suna ta cika ba duk yana abin ban san ko lokaci zai ishe ni ba yau don yana so ma in shiga cikin wasu abubuwa daban-ban da wannan suna cutar shek din ne da sunan suna san shi kun lura kuma shi kila ya fara fahimtar cewa su kaya ne akan shi ba sani ba kila alamomi kila amma kuma kila bai san yadda zai musu bayanin cewa ku kaya ne akai na yana son watsar da ku ba kun gane ne ya yake da gaske mu a wurin mu bayani ya ba yake nuni akan wajibci ko hurma da a sunnal kauliya da a sunnal fi'liya wace tafi karfi kauliya ko <laughs> ya faɗi kawai ya ce kuka ya ne kuna bi na yanzu na fara fa yanzu na fara wayannan bayanan Legal Council further submitted that the offences committed on the face of the charge are under the new law since the old law has been repealed. Shi dai lauyan gwamnati masani saboda kun san lauyoyi su kaɗai ne wai landed su kaɗai ne landed su kaɗai ne masana to lauya matsani na gwamnati ya ci gaba da da'awar cewa su laifuffukan da aka aikata a wannan cajin dole su zama a ƙarƙashin sabuwar dokar ne eh, saboda tsohuwar dokar an riga an shafe ta an goge ta a mata kun gane argumentin shi the charge was therefore properly filed saboda haka ya tabbatar ya akada shi rawayin kenan saboda haka yanda aka yi yanda aka shigar da karar ya yi daidai babu kuskure a ciki ba shubha ba kuskure ba ne muka yi Landed Council also argued that Section 492 of the Administration of Criminal Justice Law 2017 further supports his position. kuma shi dai lauya ɗin gwamnati ɗin masani ya ci gaba ya sake yin da'awar cewa sashe na 492 na administration of criminal justice law 2017 shi ma ya ƙara ƙarfafa matsayin shi ya ƙara goyon bayan matsayin shi wannan sashen he urged the court to find and hold that the charge is valid charge saboda haka ya buƙaci kotu cewa ta, gane kuma ta yadda ta karba akan cewa cajin ingantacce ne kun gane a nan prayer din shi a nan ya restin case shi it is his contention that if a charge is an offense now then the court can proceed to determine it abin da shi ya tafi zuwa ga cewa in wani caji laifi ne a yanzu ko yaushe aka yi shi to kotun kawai ta ci gaba ta yi shari'a a kan shi kun gane matsayarwa kenan lauyan gwamnati wanda ya kawo caji marshal abubakar esquire for the first defendant alkali ya ci gaba da to abubakar marshal shi kuma wanda ya tsaya a madadin wanda ake mai kare kanshi na farko a ranar submitted that counts two and eight of the charge were not known were not known under the old penal code and cannot be saved under section 398 400 and 490 of the new penal code law da ba zan karanta abin da su lauyoyin wanda ake karewa suka ce ba saboda ba su kai abin da ke da muhimmanci shine abin da lauyan ya kara ya bari akan wannan shuba da kuma hukuncin da alkali ya akan shuba din amma saboda alkalin ya san ya yi la'akari da abubuwan da su waɗannan lauyoyin suka bari na wanda ake karewa shi yasa zan karanta muku sannan ku ji abin da ya la'akari a kan duka ra'ayoyin ku gabaki daya kun ji ni marshal abubakar marshal wanda ya tsaya a madadin wanda ake mai kare kanshi na farko ya ce eh, reshe na biyu da na takwas na cajin ga baki ɗaya babu su a cikin dokar dadin saboda haka ba za a iya tahowa da su a shiga da su cikin dokar yanzu ba biyu da takwas saura guda shida kun san caji shida takwas ne ko na biyu da na takwas babu su a dokar da ka koma ka ga mai caji na biyu mai caji na takwas na tsallake su 4 count 3 to 6 for count 3 to 6 amma daga caji daga rashi na uku zuwa na shida landed council landed council shi abubakar marshall said ya ce he aligned himself with the position of the landed dpp yawa ya yarda da abin da lauyan gwamnati ya faɗi akan uku zuwa zuwa zuwa shida ya yarda da abin da da'awar da lauyan gwamnati ya yi that some of the ingredients of the offenses are recognized under the old penal code cewa eh wasu daga cikin bangarorin laifuffukan da aka yi din akwai su a cikin mai waccan dokar ta da ya yadda akan cewa eh lalle akwai wasu abubuwan da suke da aka kawo a matsayin ƙara a nan wanda suna da alaka da dokar da aka yi a da wadda aka soke saboda haka daga ana ya yadda shi ma akan ana iya ci gaba da su a wannan sabuwar dokar this is however without prejudice to their submission in their no care submission amma ya ce na ya yarda da abinda lauyan gwamnatin ya faɗi matuƙar ba zai shafi no care submission inda su suka yi yanzu a gaban kotu abu biyu ne kenan ku lura na farko akwai tattaunawa akan ainihin ma me yasa aka zo da dokan da ƙara a ƙarƙashin wannan dokar wanda bai da alaƙa da no care submission su kuma da suwa suka yi da lauyoyin wayanda ake ƙara suka yi mutane ba su iya rarrabewa tsakanin wa'annan guda biyu zan rarrabe muku abubakar ba shi ce na yadda da abin da lauyan gwamnati ya faɗi a wasu daga cikin caje-cajen amma da sharaɗin cewa wannan yadda tawa ba za ta yi tasiri ba salban akan no case submission inda muka yi a gabanka ya alkali. Mhm. He said there is no time bar to when criminal prosecution may be brought against a defendant. Ya ce lauyan wanda ake karewa ce, eh, ai mu kan mu da yake muna kare wanda ake kara ne. Mun sani akan cewa babu wani wata iyaka ta lokaci wadda a cikin wannan iyakar ce kawai za a iya kawo wanda ya laifi gaban kotu. Saboda ko shekara ɗari da suka wuce ne, in yau aka kamo shi, ana iya kawo shi kotu mun yadda da wannan muma. Kun gane? mun yadda koyaushe aka yi in aka cafko shi ana iya kawo shi matukan ba a goge dokar ba ko kuma ko an goge ta idan an samu wata sabuwa wadda take ta daidai irin wancan ko bayan ko tun kafin shiga da dari aka ana iya kawo shi mun yadda ba time ba kun ji ya yadda da shi a wasu bangarori na dawar shi to edwin inegedu esquire for the second defendant shi kuma edwin inegedu wanda ya tsaya a madadin wadda ake kara ta biyu said the wins have been taken off their feet by the dpp ya yarda shi mata takriman da abin da lauyan gwamnati ya faɗi he adopted the submissions of landed council saboda haka ya karbi abin da lauyan gwamnati ya faɗi ga baki daya however amma if the court finds otherwise idan kotu suna ganin cewa abin da lauyan gwamnati ya yi ce ba haka ba ne that the charge is not valid cewa cajin bai inganta ba then the defendant should be discharged to ya kamata a sallami wayanda ake kara don masu kara kansu don kun lura ya ce ni ma ra'ayina shine ra'ayin wa lauyan gwamnati amma alkali in kaga cewa ba haka bane to a sallami waɗanda nake karewa kun ji grantsun to yanzu zai abin da alkali zai bari kuna bina ko ba ku bina kuna bina kun fahimta kun fahimta

ai da mai da a karkashin waccan din yayi ci abin da yasa ban yi a karkashin waccan ba shine me saboda sun zama mansuha inda a ce tuntuni suka yi dama mun kai su kara tun kafin a yi dokar 2017 da ba za mu canza ba mu ce ta komo 2017 lala abadan ahsan aha aha good yeah. ba har yanzu ba yanzu haka din ne ma ya kamata yi ka gane ne? shi loyan wanda ake kara na farko oh, abubakar marshal amma ba ya ce yana fatan ba zai shafi su abin da suka bukata ba na no case exactly exactly wanda ake mm. shi ma ya ce ya yarda da wannan gaba daya mm. da lauyan gwamnati ya faɗa mm. amma idan alkali ko ta mm. cewa eh, abin da ya faɗa ba haka ba ne saboda haka ai discharging wanda yake karewa Wanda yake karewa eh sosai sosai zuwa nan ka so kai magana ka so kai mashi gyara loyin na farko ya yarda ya ce da ɗaya da takwas kwata-kwata ma ya saba da wancan abin ba sa ciki ba ba a kalle su ba a cikin dokar eh, yes yes mm. haka ne haka ne lala <laughs> uh. dokar ne eh, turanci ne

yanzu muka fara fa, <laughs> haka ne za mu zo wannan wurin kuna bina ko kuna bina sosai mm-hmm. I have carefully considered the submissions of the landed councils wannan alkali kenan na tsaya tsanake na yi nazari dangane da ababen da su lauyoyi ga baki ɗayansu guda uku ɗin masana suka fi ambata on the point on the point akan maudu'in and I am very grateful to them for their contributions kuma na gode musu sosai saboda gudunmoyin da suka kawo na ilimi kamar yadda kamar yadda kake faɗi the issue however sai dai cewa al'amarin daga nan zai fi saurari na sosai sai dai cewa al'amarin is not whether the offenses are in the repealed penal code or not sai dai cewa al'amarin ba shi ne wai su laifuffukan suna cikin dokar da aka soke ba ne ko a'a kaga wannan ba mabna'i ba ne shi ba ku biyo ni sosai fa ku zo ku ji zai iya yiwa a filin wannan ko ba zai yi a filin ba ba ruwa na ban sani ba ko ku duba da kanku ku sai ce sai dai cewa al'amarin ba shi ba ne cewa laifuffukan da aka kawo ƙara a kansu a wannan kotun tawa suna cikin waɗancan dokokin da aka goge ne ko ba sa ciki or whether the ingredients of the offenses under the new penal code are different or the same with the ingredients in the old and the penal code kuma al'amarin ba shi ba ne ko cewa wasu daga cikin caje-cajen da aka yi eh, suna cikin waccan dokar saboda haka ana iya kiyaye su anan ko ba iya kiyaye kamar yana ba abubakar mashal kenan ansa yanzu shi na karanta muku abinda abubakar mashal ce kai ma abubakar mashal din da ka faɗin kai ma naka din ba shi bane abinda nake kallo yanzu kun lura okay ba shi ne wannan ba kun gane ba abin da lauyan gwamnati ya faɗi ba ne ba abin da abubakar Marshall ya faɗi ba ne as argued by Marshall abubakar shi ba ga shi faɗi kamar yadda Marshall abubakar ya faɗi and edwin inegedu ba kuma da, da edwin inegedu kun san shi ma edwin inegedu ya yadda, amma ya ce amma alƙali ya gaba haka bane sai ya ce to ba abin da lauyan gwamnati ya faɗi ba ne ba kuma abin da wa'annan lauyoyin na masu kare kawukansu ba ne maudu'in da nake su da ya kamata a tattauna a yanzu the issue is also not whether there is time bar to when prosecution may be commenced against a defendant kuma al'amarin har yanzu ma ba shine wai ko akwai iyaka ta lokaci yana mawaradi kenan abakar marshal kuma har yanzu al'amarin ba shi bane ko akwai iyaka ta lokaci wadda a cikinta ne kawai aka yarda a kawo mai laifi kara abadan ba shi bane kuna bi nan i must also kaga duka ya kore kenan ko ba ku lura ba i must also say that the landed dpp's submission on the effect of a repeal law is quite ingenious subhanallah ya ce kuma dole in sa in faɗi ma a nan wurin dole in ce ya zama man dole in faɗi a kan cewa wannan da'awar da lauyan gwamnati ya yi a kan tasirin dokar da aka soke cewa ba ta da tasiri kwata-kwata yanzu wannan ra'ayin da ya bada ce lallai yana da wayan gaske kun gane engineers engineers ka manta shi da engineers. Ingenious shine simple simple minded innocent amma ingenious shine clever yana dariya ya ce kai dari ba yaro kana da wayan gaske saboda mai dari ba yaro ya ce ya ce ma'anar repeal shine gaba ɗaya a shafe dokar daɗin daga littafan dokokin jiha ya ce allah ya baka wayo <laughs> kun gane abin da nake nufi kaga ya jinjina abin da ya faɗi sosai fa amma duk haka kuma zai zo ya goge shi and I agree with him kuma na yarda da shi har yanzu na yarda da shi na yarda da lauyan gwamnati and I agree with him on the definition of the word repeal na yarda da shi akan ta'arifin da ya kalmar repeal daidai ne subhanallah kuna ji na shine to abrogate to annul to revoke to withdraw to set aside da zaman ce muku set aside ba kunga to rescind to cancel to overrun over rule kunga ya ce na yarda da wannan definition din na kalm that it means to revoke and annul the law or an act of parliament na yarda da wannan tarifin da lauyan gwamnati ya yi to menene ku saurara sosai ku ji kada ku bi abin da ake bari a kan titi but with due respect to learned council amma tare da dukkan girmamawa ga lauyan gwamnati masani to kaga ya, ya, bashi nashi ko ya yi bribing din shi ya ce mashi yana respecting din shi <laughs> But with due respect to learned counsel, I do not accept his argument. Ban karɓi oh, bayanin shi ba that it also means erasing completely that law from the law books. abinda ban karɓa ba shine wannan bayanin shi da ya yi akan cewa a lokaci guda bayan repeal na nufin nasko to a lokaci guda kuma yana nufin gaba ɗaya a shafi mansukh daga littafin dokokin jiha and it, and no longer has any legal effect ban yadda da abin da ya da'awa ba cewa kuma saboda haka wai ita dokar ta ɗin sam sam sam bata da wani sabon tasiri na shari'a a nan gaba da da wannan ɗin yi amfani ta daɗin saboda tana da tasiri har yanzu kun gane abin da ke so ce na yadda akan cewa mansukh ne wannan hukuncin amma ban yadda akan cewa bi da tasiri har zuwa yanzu ba ajib zai yiwu zai yiwu <laughs> eh, zai yiwu haka <laughs> ko a wurin shi din ma zai yiwu ya zama haka billah alaikum and it will not be lawful to charge a defendant under it ban yadda ba kuma har yanzu da cewa wai ba zai zama halal ba a kawo karar wani wanda yake kare kanshi a karkashin ita waccan dokar to wannan shi ne shi bai karba ba a ijtihadin shi shi yasa yanzu in baka yadda ba dole me zaka yi hukuncin ya zartu ko bai zartu ba ya zartu amma dole in baka yadda ba zaka yi sai ka je gaba sai a sai a duba cewa ya yayi ya yi daidai in law da in fact ko ko ya yi daidai in law bai daidai in fact ba ko ya yi ko bai daidai in law ba amma ya daidai in fact ko bai daidai ba in law da in fact kun gane ni wa zai maimaita <laughs> eh? possibility hudu yes Mm-hmm. possibility hudu kun gani ya same shi dari bisa dari kuma bai taɓa magana ba sai yanzu a yau fa nake nufi I think this argument is simply defeated. Ya ce, ina ganin wannan bayanin na lauyan gwamnati a takaice kawai a saukake an buge shi. by the fact that da hakikanin cewa Leonard Council also pointed out shi kanshi alkalin gwamnatin ya sake ishara ya zuwa ga cewa that section 400 of the penal code law 2017 cewa ita wannan dokar ta 2017 wadda ya dogara a kanta saves proceedings in pending cases ai ta kiyaye kyasa-kyasan da aka kawo kafin 2017 din kun gane? shi kan shi lauyoyin gwamnatin a ya ce kasa-kasan da aka kawo su kafin 2017 an yadda a ci gaba da yin amfani da su a yaushe a 2017 wa zai sharhi akan ina da sharhi akan wannan wa yake wa zai sharhi akan wannan fotunano sosai wa zai sharhi akan wannan za a iya yin arguing da shi ba na ce muku wai daidai ko ba amma za a iya yin argument da shi a dokar shi din da kuma a addini wane ne zai iya yin magana mm. eh, a mm. eh, ai ba wani nake so ba sharhin abin da loyan gwamnati nake so kai man ba wannan da'awar da ya yi kan cewa ai kai kanka maloyan gwamnati ka ce wannan abin da kake so ka faɗi in in akwai in dama an kawo kara kafin 2017 ana iya ci gaba da ita to raddin wannan nake so raddin wannan abin da kake so ka faɗi aha kalwa me raddin shi me raddin da za ka iya ma alkalin yes yes ba wa ce maka kafin 2017 aka kawo shi a 2017 aka kawo shi ka lura sosai ka lura malam a ke yaushe aka kawo kezin kafin 2017 ko 2017 laifin ne aka ce an yi kafin 2017 ba ku kalle ni sosai ba ba ku lura ba ba ku lura ba wannan a dokar shi kenan za ka iya arguing da shi akan wannan sana'a addinan jaba na ce maka in aka ce duk wanda aka kamo shi duk wanda ya laifi kaza a kamo shi hukuncin shi kaza kafin a iya damkan mutum sai aka canza dokar amma an kai shi godu amma kamar waɗanda suke at large sai ya zama kafin a samu su an canza dokar har yanzu a kawo su godu a addinance <laughs> ku lura a dokarsu da kuma a addinance na? da yi kiyasin yi kiyasi mun baka ka yi saboda akadimiyan saboda ilimi ka yi kiyasi amma ba za mu karba ba na'am Mm. an canza dokar mm. mm. kamar za ka ce idan akwai asar wadda'i kamar zaman ko ka za ka wani asar wadda'i ai ba asar ba ne ai shi hukunci wadda'i kwata-kwata ba hukunci taklifi ba ne rotabinsu daban-daban ne dama so shi bai gugu ba yi ka gane lalle ka tuno da karatu ta kanka na usul fake. <laughs> yana da kyau sosai ba kamanta ba sa ka lura ba akwai ka bambanci ka ga lura da bambanci a rutuba tsakanin hukunci wadda da taklifi aha so yanzu kai kana magana ne akan hukunci wani iri wad'i mu kuma a nan yanzu muna magana ne akan hukunci taklifi a shari'a mu a wurin mu wayannan kawanin din gabaki din su ma wad'iyya ne na na bature da sauransu da su dan adam mu ce na mutum so inda a ce a nan ne da haka ne da haka ne yanda gaba didin kuma ka yi kokari ba ga lamba ajib <laughs> kun lura to malaman addini su darasci waɗannan hukunce-hukuncen sosai ku rabu da yan

Mm. eh mana <laughs> eh faɗo hawadis ba kana so ka ce hawadis mm, to na kwakwalwa ta fara zama jawala kuma yanzu ka ne ku wanda kuke kan bango me kuke sana tsakanin ku biyu mm. tsakanin fak da lo <laughs> ok tsaya yanzu koko sai mun <laughs> yanzu ba za ka iya fancin ba ka ce fact versus law za ka iya ko ba za ka iya ba law versus fact da sauƙi ka bincika ko ba za ka yi ko ba sauƙi mu ba ka aikin cewa kafin mu gama yanzu kafin mu gama yanzu mun baka assignment ka binciko law versus fact da gaske fa nike yi bai fara ba <laughs> aha to mu ci gaba yana da kyau yana da kyau dama amfanin wannan zaman daga cikin amfanin shi akwai ifara inducement da motivation kuma kamar yana faruwa daga wannan tambayar mata wayanda suke akan bango din ya nuna haka da kuma tashi kuma ya nuna kuna bi Uh, I think this argument is simply defeated by the fact that Landed Council also pointed out that Section 400 of the Penal Code Law 2017 saves proceedings in pending cases which are to continue under the repealed Penal Code, notwithstanding that the fa- that uh, that Penal Code Law Cap 110 was repealed by Section 398 of the new Penal Code Law. ya ce ina ganin kawai a takaice a cikin sauƙi wannan da'awar ta lauyan gwamnati an rusa ta ta hanyar hakika cewa shi a kan kan shi ma ai ya ce kyasa-kyasan da dama ana yin su kafin 2017 din za a ci gaba da su ne a ƙarƙashin dokar da duk da yake an yi dokar yanzu ba a nan na fara na fara muhawara da ku ku tunani akan wannan abin da ya faɗi shi alƙalin cewa haka ne ko ba haka bane wannan cewa kes din da ne ko kes din yanzu da gaske laifin ana da awon an yi shi ne 2017 to amma yaushe aka kai karar ana ana da awon cewa an yi shi ne a cikin a 2015 to amma yaushe aka kai karar pending aka ce you see I think this argument is simply defeated by the fact that Learned Council also pointed out that Section 400 of the Penal Code Law 2017 saves proceedings in pending cases. So in za zuwa ga pending case dai ko pending case In pending cases which are to continue under the repeal penal code notwithstanding that that Penal Code law, Cap 110, was repealed by Section 398 of the new Penal Code law. It's clear. Eh? Ko ya fito fili sosai pending cases ake magana a kai. Similarly, Section 492 of the Administration of Criminal Justice Law 2017 saves any investigation, prosecution, charge, or proceedings initiated or commenced under the Penal Code law or any other law before the coming into force of the ACJL. ACJL is in the Administration of Criminal Justice Law. Sannan banda haka ma, ai sashi na 492 na ACJL ɗin 2017